galibin matan mu na hausawa na arewaci musamman wai in ta ga miji yana azabar santa sai ta ɗauka cewa har abada ba yadda zai ƙita na haka sai ta ce bari ta ta mishi kaza ai yana santa ba ta san cewa gwargwadon wulakancin da kike mai gwargwadon ya maɗiɗi da kike da shi gwargwadon yadda kike wulakanta shi gwargwadon yadda reni yake shiga cin mutunci ga iyayen shi wulakanta 'yan uwan shi rashin mutunta abokan shi rashin ainihin zaman lafiya karfin soyayyan nan yana ta fita a zuciyar shi to in aka waye gari sai a waye gari zuciyar gaba ɗaya ta rikice wai kuma sai a koma ana cewa ai amare shi ce ta mishi asiri kaga dai da yana son uwar gidan amma yanzu baya kaunarta baya kaza baya kaza mun fahimci wannan da kyau ko to ba wani abu ne zai biyo baya ba sai ainihin kawai sai a ga ya saki wannan uwar gida